wani kafiri in yana so a san shi iyayensu turawa kira su shikirin sai tsokan musulunci wai tun da su ai ba addini ba ne a gabansu kafirci shi ne allansu shaɗan ne jagoransu mu ko muna da manhaji masa inda muka dosa addinin mu karka mana wasa da shi saboda duk wanda ke son a san shi ya zama jarumi a wurinsu sai wannan fitsara ɗin shi ne dalili bisa hujja mai kwari da muke da shi na shi wancan nan ya ce to bari sai ranar suna yanka ragunansu to sai shaidan ya zunguro shi yi abin da za ka jefa musu bakin ciki mana ko shakka babu za mu yi bakin ciki da an taɓa littafin amma abin da ba su gane ba ƙur'ani ba a masa wannan samaniya yi mata kaki fuskarka za ka daudada saboda haka a wannan ranar kuma ya sami goyon bayan permit na polis ɗin ƙasar sweden ƙarƙashin dokar wai 'yancin faɗin albarkacin baki kuma ya je babban masallaci na stockholm babban birnin ƙasar saboda tafsirin ƙur'ani muka ce yana da munasaba da abin da aka yi ma ƙur'ani shi ne kitabun aziz littafi Mabuwayi. ƙarya ba ta zuwa gaba ga wannan ƙur'anin ko bayan shi wannan shi ne littafin allah kuma albishirinku sai gwamnatin kuwait ta ce haka za ku yi sai ta sa aka buga kofi dubu ɗari na ƙur'ani da yaren sweden kuma ta tura ƙasar ta ku yi da yarensu shi kafirin yana cikin damuwa gwamnatin na cikin damuwa yunkurin sweden ta shiga majalisar nato wai ta bakin batura is hanging in balance yana cikin matsala saboda turkiya ordagan bawan allah ce kika yi za ki gani kuwa kana bukatar shugabanni tsayayyu saudiya ce magana azhar ta yi maghrib sun yi aka dinga kiran ambasadoji na sweden a kasashe kai ga abin da ya faru tunda harka ce ta diplomasiya. a ku ɗau matakin da ya wuce wannan ku katsa jakadanci da su ku ƙi kayayyakin kayayyakinsu da arzikin musulmi suke rawa wallahi al'azim ina da al'umma za mu farka duk wata kafira da ta wannan tsayar duk abin su kaga har yanzu ni ba na sayan bayarwa in na faransa ni dai kam abin da zan iya ke har yanzu har yanzu mai in za ka bani a total ko kyauta ba na bukata don na faransa ne i don't care waye ke cin amfanin abu ɗaya dole ka nuna cewa kana da thakafa kana da wayewa kasan abin da kake ci shi makaho bai san ana ganin shi ba sai kai mai dundu ta baya tuku to dama su kuɗi shine duniyarsu mu kuma muna da makasudi muna da inda muka dosa to haka sun canza waɗannan littattafai ƙur'ani ya gagara canzuwa to shine bakin ciki ya za su yi ya za a yi a samu ayar ƙorani ta goyi bayan misali auren jinsi ina za ku samu ya za a samu a ƙorani a halatta musu cewa duk wani mulki in ba demokrasi ba ba shi ba ne ƙorani bai ce haka ba ya za ku yi misali sun ce demokratiya ita ce gwamnatin mutane daga mutane don mutane haka shugaban amerika na sha shida abraham lincoln ya faɗa ɗan jam'iyyar demokrasi allah ta'ala ce la قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتنشاء Allah kai ne mamallakin mulki saboda wancan magana shirme ce kawai to wannan a su na masu girman kai yana damu su zaka ji sun yi shuru ba su yi magana ba suna tsoro saboda abin yana ci gaba da taba su kuma sun san al'ummar annabi lokacin da ta dunkule ta cure to magana ta kare da yake munafinci dodo ne sai ga mr putin na rasha ya dauki ƙor'ani ya mai haka muka ce mun gane ku duk shegun ɗarin ne to amma a nan wurin ai sai ka yaba mai in ba ka ba sowaye suka ta kashe musulmi a ainihin syria ba da makaman rasha din ba ne to ma shi ma shiga tsaka mai wuya ne wannan ya kamata ku san waɗannan abubuwa kamar domin current issues ne sai zama matsala gare su yanzu kuma dole ka yaba musu a wannan janibin saboda shi putin yanzu yana kokari ga ya samu galaba a ukraine rigimar da ke tsakaninsu yana bukatar jimhuriyoyin nan tare da shi yana da ainihin shugaban ceceniya shi dan uwan ramadan mai gemun nan yana tare da shi misali to ya ja hankalin su littafin ku muna tare da shi bai kamata a yi qur'ani haka ba tare da kafiri ne ita ma america ta faɗa tare da munafincinta littafin allah kenan saboda haka ya ku al'ummar musulmi ku sani wannan ba farau ba ne ba kuma zai zama karu ba ya ƙara muku riko da littafin ku. gwargwadon ƙoƙarin dage karanta shi kuma cutarwa iri-iri musulunci dan ta'addanci ne ai ya ci ba akwai 'yan ta'adda irin ku da kuka mamaye kasashen musulmi kuka sace dukiyarsu misali to kuma abin da zai baka mamaki akwai munafikai musulmin riga yaransu su ne ma sharri riga al'umma din Allah ka tara su can a na tare إما سجاراني الله ne Allah ka gyara su amma Allah ya ce latublawunna ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أما كي هقولي هقولي كنت قبل القرآن fitar kansu sun damu ne da ƙur'anin matacce ne da ba su damu da shi ba da baya tasiri ga musulmi da ba su damu da shi ba an gane to Allah ce ku yi haƙuri ba magana wata zanga-zanga lamu ba tsari ba ne? in za ka yi je ka ba hana ka amma ba tsari mu ba cikin ajin din amma ku haɗa majalisi na ilimi ku wayar da kai mai ganewa zai gane ku ƙara kishi da sabiyawa suka yi musulmi abinda suka yi 1990 a bosnia herzegovina musulunci sai kara haɓaka sunar allah ke abinda aka yi a norway wani yaron nan behrin musulmi 77 ya kashe sai kara ɗago da addinin kuma coci ne da yawa ake sai da sukan zama to masallaci da yawa a london yanzu haka ni na san masallaci a east london da yahudawa suka sai da ma 'yan bangladesh ya zama masallaci daga cikin harami suka buɗe masallaci ta wannan yana kona musu rai cocin ba a zuwa ina ne ke cika masallaci ni na san ainihin coci a birnin milwaukee a jihar wisconsin ta america irin ka wuce chicago na shiga cikin cocin masallaci ya zama gaba daya ba mai zuwa an mai da shi masallaci wannan yana kona musu rai a majalisar ɗinkin duniya a yanzu haka ana juma'a tunda na ja juma'a wurin haso biyu wannan yana kusa musu rai yana damunsu muka ce ku mutu da fushinku so biyu na ya juma'a a wurin in ka je gidajen kurkukunsu nan za ka sha mamaki ga musulmi na rututu suka ce to ya za ku yi da musulunci ai ba za ku iya ba ne saboda kayan mai duka ne littafin nashi ne ku taɓa shi ya ƙara bunƙasa ku bar shi ya karantar ku ƙona shi ya zama haske kamar gwal ta ya za ku yi kyansa dai ku mutu ko ku yi imani ku huta kawai musulmi sai ku ƙara gode wa Allah da ya muku baiwar wannan littafi al-aziz al-karim al-majid الموقر المفخم